sai ka tsaya ka duba ka tace ba kawai da ka na zo nake faɗa ba. yanzu a jihohin nan na arewa. yawa shekara ta ka sai ke yi. ai baka taɓa ji ka ji na zo ne magana ba. maki ne za ka ba shi na auna na tace na tabbatar da cewar ya cancanci al'umma su yaba masa eh. sannan na zo na yaba masa. a nan kasashen aka ce ka faɗi gwamnonin da suka ba aiki a arewacin najeriya. zan sa shi a na ɗaya. kenan ya fi gwamnan jihar kano. eh zai iya fin shi mana na sa shi a na ɗaya.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 yake yin abin da ya dace wato sharbaɗi al'ummar jihar yobe za su yi kuka duk yayin da mai girma his excellency alhaji mai malabu ne bar gwamnan jihar yobe domin irin yadda yake musu aikin alheri yake jan matasa a jiki suke samun arziki ake ayyuka na arziki ake gina makarantu na primaries ana kula da malaman makaranta na secondary school na primary school ana abubuwan da ya kamata amma kan ka ka wasu fana cewa yan yau nan dama a cikin kukan suke domin gwamnan ma ba zama yake balanta na wani abin arziki ita jihar yobe abin da yake faruwa ayan ka zauna a garin ba za ka fita ka nemo mata arziki ba ai za su yi kuka saboda ba jiha ba ce ta kasuwanci dole gwamnati sai ya zama cewa mai mubin ne ya je ya kawo ya kai ya kawo idan aka ce gwamnan jihar bai san kowa ba ai jihar sai ta shiga matsala ka gane ai da haka wannan yan adawa ne wanda ba su gane ma menene gwamnati ba amma ka fahimci gwamnati kai ka san mai malabu ne karimi ne kuma gwamna ne da ya cancanci a yaba masa a yi masa addu'a da fatan alkhairi domin samun cin nasarar jihar gari baga ga cewar babu wanda zai zo ya korafi a jihar yobe sai mabaraci sai dan daudi sai karuwa amma ji nake ga 'yan jihar na korafin cewa an mai da su koma baya komai ya koma baya a jihar sai ka duba gani a cikin wannan mutum uku da na lissafa maka akwai wanda ya kama da ɗaya in babu to ba ɗan jihar ba ne ba amma mu da muke da abokanai a jihar muke da masoya a jihar muke zuwa jihar mu ga abin da ke gudana mun san cewar wannan jihar ta samu ango na gari gwamnan ta mutumin arziki ne kuma muna musu fatan alheri su da bari gwamna mai malabo ne addu'a ubangiji Allah ya gama lafiya da aka yi a wannan gwamnati babu inda za ka shiga a cikin birnin damaturu da ƙauyukan yobe da ko'ina inda ba a alkinci an gyara ba ma'aikatan gwamnati suna murna al'ummar gari suna murna kuma an tsaftace siyasa babu hauma-hauma da, wulaƙanci a cikinta kuma 'yan adawa an kai su babu wanda ba a taimakawa da gaske kenan hana 'yan adawa motsi ake domin a ɓoye gaskiya abin da ke faruwa fa'idan gwamna ya abubuwa na gari gwamna mai malabo ne ya rufe 'yan adawa ne ta hanyar tallafa al'umma duk inda kai karaji kai kuka an yi abin da ya kamata ba ka da bakin da za ka yi magana ka gani da ido kuma ka taba da hannun wai daga wajen jihar yake gudanar da ayyukan ko kai abin yake a daga ko ina kake a duniya inda ka san me kake za ka yi aiki da ko ina kake a duniya in dai ka san me kake za ka yi aiki a yanzu zaka zancen da nake gaya maka yau gwamna mai malabu ne ya bar jihar yobe domin zuwa abuja kuma zai je ya ƙara komawa domin me gwamna ba zai yi ya zauna a jiha bai fita ya samo mata abin arziki ba wannan lissafi ne na mutanen da ba san me suke yi ba ba su goge ba duniya yanzu digital ake yi ba analog ba yawwa ya kamata 'yan siyasa ku riga sanin wannan a kowace jiha gwamna ne malabu ne karimin gwamna ne mu ne masa fatan alheri mu 'yan arewacin najeriya ko ina a matsayinmu na manya 'yan siyasa duk gwamnan da ya zaman tuce ko a wace jam'iyya yana da arzikin taimakawa al'umma da ce da jiharsa gaba za a yaba masa domin ƙara masa ƙarfin gwiwa don ci gaba da ayyukan alheri. Kawai wani ya ce to in wannan ne me yasa ba shi kawai ba gwamnan wata jiha ba sai na jihar Yobe. eto eh ai abin da ya sa Eh, yanzu ai kaga mutum ba zai rabu talatin da wani abu ba a hankali a hankali ake fikin sai ka tsaya ka duba ka tace ba kawai da ka nazo nake faɗa ba yanzu a jihohin nan na arewa yawa shekara ta ko ke yi ai ka taba ji ka ji na zo ne magana ba sai da na auna na tace na tabbatar da cewar ya cancanci al'umma su yaba masa eh. sanan na zo na yaba masa a nan ba za ka sashi aka ce ka faɗi gwamnonin da suka ba aiki a arewacin najeriya zan sa shi a na ɗaya kenan ya fi gwamnan jihar kano eh zai iya fin shi mana na sa shi a na ɗaya